To, Dokta, rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na nuni da cewa an samu asarar rayukan mutane sama da ɗari biyar sakamakon kamuwar cutar amai da gudawa a ƙasashen da ke zagayen tafkin Chadi. A ganin me ya haddasa wannan kisa a lokaci ɗaya? To, farko dai ita ciwon kwalara ciwo ne da yake da alaka da gurbatar eh, wala Allah ruwan sha ko abincin ci ko ganye-ganye ko 'ya'yan itatuwa. sannan kuma abubuwan da suke janyo wannan gurbace-gurbace yana da alaka da yanayin muhallinmu muhalli shi kuma misali kamar bana damuna an samu ruwa fiye da yadda aka zata wanda ya janyo aka samu wato ambaliya da ake cewa flooding shi kuma ambaliya yakan wanwanke datti daga gurare da dama musamman bayan gida da ake a waje da datti da kawo su gidajen mutane ya taɓa abincin da muke ci ya haɗa da ruwan shan mu da muke sha wannan yakan ba da dama ruwan ya gurbata abincin ya gurbata sannan mutane kuma sun suka ci sai kaga ciwon ya sami yaduwa sannan akwai hanyoyi da dama mutane suna ganin yanayin damuna yakan dan zo da dan zafi zafi shi ma zafin yakan ba wa kwayar cutar dama ta iya yaduwa ta rayu domin ta iya yada cututtukanta. To a wannan rahoton da ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a yana nuni da cewa kamar kasashen da suke zagayen tafkin Chadi su ne suka fi fuskantar matsalar tare da mutuwar mutane sama da ɗari biyar kamar me abun yi a yau to wato abubuwan kamar na ce ce tafkin chadi kaga wuri ne da bana an samu ruwa da yawa an samu ambaliya a nan wuraren sannan ka kula jikin tafkin cadin na akwai garurruka da aka dan samu tashin hankula wanda ya sa mutane suna zaune a wurare da ake cewa na gudun hijira ko kuma idp camps wanda yakan ba da dama koya cutar ta zo illar da za ta yi mutane yana gidansu yakan fi yawa fiye da idan suna gidansu misali idan suna wurare irin wannan na tare so ni ina ganin wannan alkalman abubuwa ne kalubale ne ga hukumomi da ya kamata da su kuma jama'a cewa lalle ya kamata a dau mataki domin nan gaba ba mu san me zai faru ba wata su iya fice yadda aka faɗa a yanzu. To kamar an ga cewa kasashen da matsalar ta shafa kusan kowace shekara ana samun bullar cutar ta amai da gudawa irin matakan da hukumomi ke ɗauka ba su wadatar ba ne ko kuwa jama'a ba sa fahimta ne. To ka san abubuwa na harkar lafiya abubuwa ne da ba iya masu hukuma ne kawai ba kowa ma yana da gudunmawa da zai bayar domin shi kamar ambaliyar ruwa da ake cewa wani zubin yakan kai matsayin da ya fi karfin hukuma misali kawai dai mu ce hukumomi wata ba sa yin isasshen abin da ya kamata domin kariya musamman kamar faɗakar da mutane don mutane in ba su sani ba ba laifinsu ba ne so ya kamata a ce faɗakar ta yi yawan da mutane za su ce kai wannan faɗakarwa da ake gaskiya abu ne mai mahimmanci bari mu kokarin kare kanmu sannan na biyu idan hukuma ba ta samar da hanya ta samun ruwan sha ingantacciya ba jama'a ba su da zaɓi dole su yi amfani da hanyoyin da suke na ƙasa wanda suke da amfani da su yau da kullum. To, Dokta, muna godiya sosai Allah ya taimaka, mun gode. Na gode kwarai.